Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muka da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Birnin tarayyar Najeriya Abuja gari ne da mutane ke mararin zuwa domin roman bakan da ake yi musu ko kuma suke hangen kitse a rogo. Anya haka abin yake? Lura da cewa yanayin tsadar rayuwa a Najeriya na ƙara tsananta. labari na shan bamban da zaran mutum ya sanya kafarsa a wannan birni. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya leƙa wannan birni da ke masauki ga shugaban ƙasa da manyan makarrabansa ya tattauna da waɗansu da ke zaune a wannan birni cikin wani irin hali watakila a iya cewa gwanda zama a gida da fitowan. Ya kuma nemi shawarar masana tattalin arziki da zamantakewa domin sanin waɗanne hanyoyi mutum zai bi domin samun rayuwa mai sauƙi a cikin wannan alƙarya. Ku biyo mu sannu a hankali. Yanzu ga mu da waɗansu mazauna wannan birni. Rayuwa yadda ta canza tsakani ga Allah ba kamar da ba ne ba. Amma duk yanayin da ta zo maka sai kai ma Allah godiya. Haka Allah ya so ya gan yanayin tafiyar da al'amuran. Kana jin daɗi yau, gobe za ka iya samun saɓanin haka. Wani lokaci ma za ka kwanta kana nishaɗi, ka tashi kuma ba a cikin nishaɗi ba wani lokaci kuma za ka kwanta da baƙin ciki ka tashi da farin ciki Allah ba inda baya juya lamarinsa yakan haifi yakan halici mutacce a cikin raye yakan fitar da rayayye a cikin mutacce to tsakani ga Allah a yanayin da kasuwa take gudana mana a da kamar mu da muke wannan sana'a ta siminti da su blok da sauransu mukan ga canji a wasu lokuta wani lokacin kuma in kasuwan ta buɗe sai ga kamar kai kaɗai ne ma Allah yake so da za ka kamanta kamar rayuwa ta zaman abuja musamman wasu da suke ganin kamar kuɗi ne kawai ake zuwa ga sanan zaba ana samu eh gaskiya tsakani ga allah duk wanda ya mata kallon cewa kawai kuɗi ne ake samu kuma a zuba ne kawai daga ka zo ɗiba za ka koma gaskiya suna kuskure ita abuja ba irin sauran state bane da za mu magana a kansu abuja in za ka zo abuja za ka iya tambayan wanda yake gurin ko kuma wanda ya riga ka zuwa da Allah wani ina so in zo ka. ya yanayin tafiyar da al'amuran ku yake kai kuma in ba mugu bane zaka iya bude baki ka masa bayanin yanda tafiyar da al'amuran ku yake eh wani ina bukatan ka zo gurina a'a wani gaskiya in ka zo gurina akwai matsala to gaskiya tsakani ga Allah game da irin wannan matsaloli na wani ya ce zai zo gurina ni ban taba fuskantan wani matsala ba. Kuma kai wani babban kalubale ne ka fuskanta a ganin musamman ma na zama da yanayin kashe kuɗi da ake cewa ana kashe kuɗi sosai. Alhamdulillah babban kalubalen da na fuskanta a can baya don ina da gida a ɗaki biyu saboda halin yau da kullum ina tare da iyali na anan gaskiya wata masifa da na shiga ko kuma in ce wani jarabawa da na shiga har ya sa ma na ɗaga gidana na siyar yanzu iyalai na bana tare da su ina tare da su a sabon usai that's niger state eh gaskiya a lokacin da an shiga yanayi amma yanzu gaskiya ba abin da zan ce ma Allah sai dai godiya. Salamu alaikum wallahi muna fama da sada abubuwa sosai sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu shinkafan mu yar Hausa ma buhu dubu arba'in. Mudu one three wani wuri ma one four ne ake saida mana. Wallahi kawai dai yanzu gashi muna yin sana'a kawai dai a yi a ci da yara ba don wai ka samu wani abu. Amma to ya kike ganin masu ganin kawai za a zo Abuja akwai kuɗi a wuraren kawai ɗi ba za a zo a yi ta yi. a ina da ke na abuja ya kuɗi ba dai yanzu ba <laughs> a wani lokacin kakan fuskantar matsala a harkan kasuwa na rashin ciniki abin da zaka ci ma sai ya nemi ya gagare ka amma kuma wani lokaci idan kasuwan ya juyo alhamdulillah za ka samu har ka yi wayansu abubuwan ma da su a cikin wannan lokacin ah, ka taɓa fuskantar yanayin da ake waye gari wani lokaci a ce an rushe wata kasuwa ko an rushe wani wuri inda ake kasuwanci? Eh muna fuskantar wannan matsalar don kusan ko da yaushe akwai environmental da suke yawan takura mana akan yanayin yadda muke zama mun fito bakin hanya kuma ba gurin da ya kamata mu zo mu zauna ba. wani lokacin ma idan suka zo sukan ɗaukan wuka siyayya ga kayan su zubar da kayan a wargaza su ga baki ɗaya sai daga baya kuma mu zo mu gyara mu ci gaba da sana'ar mu yanda muke yi yanda muke yau da kullum kenan. To a wannan lokaci da aka taɓa samun irin wannan abu na lalatar maka da kayanka ko ga su yaya rayuwa ta kasance? Eh rayuwa na ta kasance cikin damuwa da kuma wayanda nake tare da su saboda zan fito in yi tunanin kasa na tunda sun yi wani ina gobe ma maybe za su iya dawowa su rusa wa'annan kaya to shi shine yasa idan na fito dole sai na tsaya na gaya movement din abin kafin na zo na ci gaba da da kasuwanci na muna dan fitar da shi kaɗan kaɗan da haka da haka har mu zo mu mayar da kayan mu yanda yake da gaba ɗaya a rana ɗaya nake kashewa gaskiya bani da wannan zan kashe kaman dubu biyu sanda ka fara zuwa abuja an baka labarin yadda garin yake koko sai da ka zo ne kawai yadda yanayin yake ko an gaya ma kawai ga kuɗi na ana samu gaskiya da na fara zuwa abuja ba wanda ya gaya min wannan dan uwana ne daman na zo na same shi a nan ban tsaya na tambaye shi ko wani mene ba tunda na kira shi kawai na buƙaci zan zo ya ce min kawai na taho ya mun kwatancen inda yake kuma na zo na same shi madalla waɗansu 'yan najeriya mazauna birnin abuja kenan Yanzu ga Dr. Emmanuel Bashayi, masani kuma mai sharhi akan harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Daga farko dai garin Abuja da babban gari ce, wanda kuma bisa ga inda take za ka gane da cewa yawancin mutanen da suke iya zama a wurin su masu wanda suna wanda suke da abin hannu ne kuma sanda suke da kuɗi a hannayensu. Da farko dai kamar yadda yake da kowane babban gari babban birni gidan haya ko wurin zama yana yawa yana da tsada yawancin lokaci fiye da sauran wuraren wato inda bature zai ce cost of living kenan so yawancin lokaci mutane suna wanda ba sa cikin garin suna ganin kama. ai in ka shigo kawai kudin ma sun take a kasa ana ma sun ke kudaden ma bishiya ne amma ba haka ba ne yake abubuwa ba ba kowane lokaci ba ne ake iya samun abubuwa da sauki a babban birni shi yasa duk wanda ya ce zai zo birni dole ne zo da shiri to ya za a iya yin a rayuwar abuja ka tabbata kana da abun hannu aikin hannu ko kafinta ko mekani ko wani abu haka domin idan kana nan da aikin hannu za ka iya caje kwasomominka farashi irin na abuja kuma da suke su sun san da cewa haka ake yi a garin nan za su iya biya a can yana biyan kudin haya naira eh, dubu dari daya kai a nan abuja za ka iya zauna a irin wannan single room din ma sai ka biya ɗari uku ko wani abu haka so dole ne ka samu kuɗi masu yawa wanda zai iya biyan maka wannan bukatan kuma ka samu wani canjin na biyan wayansu bukatu now na ɗayan kenan na biyu za ka gan wani zai ce a ah, ka zo abuja wani zai zo abuja sai je zauna wani unguwa wanda wani illegal unguwa ne wanda gwamnati sun ce kar a zauna sun je sun buga bacha sun dan buga dan sun dan zana sun zauna sai wani ranar gwamnati ta zo kai ta ce an rushe wurin za a rushe wurin domin wani zai zauna a kauye ya dinka ce ai abuja lafiya lau ne kawai ne kowa ka gane da cewa rayuwa ba da sauki a ko'ina inda yake maka wahala a kauyen kila ma zai fi maka wahala in ka shigo Abuja. Amma wani da ya zo ya zo kila yanzu yi abun ya dan mishi kyau a hannu ko kuma sai ya zo ma bai mishi kyau din ba sai hada da ƙarya. yana cewa ai komai lafiya launi Abuja ka zo kawai. Shi wanda ya ce zai baka riga ka duba nauyinsa. akwai masu karya sosai wanda ba za su faɗa abin da ya kama inda ya inda yake ba sai su faɗa su faɗa har ma da karya don a nu a gan kamar su suna jin daɗi a Abuja ne ba haka bane yake kowane lokaci so idan kai zaka yi zama Abuja ka tabbata da cewa kayanka eh, da riganka daidan yadin da kake da shi idan hannunka bai kai na zama mai tama ba ka je ka nema inda hannunka ya kai. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta wato facebook.com slash trust ko ta twitter.com slash trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio. akan mita 99.5 a zangon FM a kanan damu, da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Filato akan mita 93.3, da Wadagi Radio a Mina jihar Neja akan mita 91.1, da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3, da Garkuwa FM a Sokoto akan mita 95.5. da haɗin kai FM a kan mita 108 a Maiduguri jihar Borno sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. Tuma Dalla, a farkon shirin kun ji waɗansu ‘yan Najeriya da ke zaune a cikin birnin Abuja, yanzu ga Dr. Ismail Ancau. wani masanin tattalin arziki da shawarwari kan yadda za a iya rayuwa cikin sauki a birnin Abuja. A irin wannan yanayi wajibi ne kowa ya saisaita rayuwar shi musamman waɗanda suke birni ko da ƙauyuka ma haka ne balantana waɗanda suke birni. Rayuwar birni rayuwa ce mai tsada wanda idan mutum bai da kuɗi sosai ba zai iya rayuwa ba to kasancewa kuma yanzu ga wannan harka na cire tallafin man da aka yi ya zama rayuwar mutane ya shafe su to wajibi ne maganar zirga-zirga dole mutum ya tsaya ya duba ya ga a rana idan ya kamata ya je kaman wurare kaman guda biyar ne to dole ya rage su su koma biyu ko uku sai ya ɗauki waɗanda suka fi muhimmanci kaga zuwa ofis da yana da muhimmanci dole a je to idan moto ba zai yiwu ba dole sai a samu kila ko keke na ko kuma wani hanya dai na na zirga-zirga kamar a garin abuja ba na jin cewa masu mashina ana barin suna aiki to amma akwai waɗansu hanyoyin da ya kamata a bi don haka mutum kai aje motarsa ya je ya amfani da waɗansu hanyoyin zai samu sauƙi. kuma shi kanshi duk koda bayan wurin aikin sauran wuraren da bai zama dole ba wajibi ne mutum ya sauƙaƙa shi sai magana abinci maganar abinci kuma dole ne shi ma a saisaita shi musamman rayuwa irin na birane ina alga an saba sai an ci nama sai an ci kaza da kaza da sauransu to wajibi ne ya zama shi ma an saisaita shi idan kila sati a gida ana yin abinci da nama kila kamar sau uku ne <clears throat> to yanzu dole ya zama sau daya in ma ba zai yi ba ma a bar shi saboda a zauna lafiya magana ɗinka sutura shi dama ba dole bane ba abu ne ne ko da yaushe ba tana yiwa yanka ɗinka kayan ka kila sai an sake wani wata shida sannan za zaka sake ɗinkawa ko kuma shekara ma saboda yanayi da rayuwa ta zo idan baka mutum bai canza ba to zai zo ya samu kanshi cikin wani irin yanayi ne mai wahala so ya zama wajibi rayuwar ya zama ta canza kusan dukkan bangarorin da maganan harkar man fetur din nan ko kuma magana cire tallafin nan ya shafa to duka waɗannan bangarorin ya kamata a kalla ya zama an canza su hata zumunci zai canza idan mutum na zuwa sa da zumunci kila a wata kila sau biyu ne yana tafiya garin sau biyu yanzu kila ba zai yiwu ba sai ya bari sai da ya tafi sau ɗaya ko kuma sai bayan wata biyu ma ko bayan wata uku dole tunda akwai hanyoyi na sadarwa dole al'umma su fahimta yan uwa dole su fahimta iyaye ne da ya zama wajibi to su ma akwai abubuwan da dole a yi musu bayani so gaba ɗaya rayuwar dole ne ya zama ta canza yanayin yadda ake waɗansu irin kashe kuɗi wuraren zuwa shakatawa da ba su zama dole ba dole a bar su irin zuwa wuraren su restaurant masu tsada shi ma dole a rage saboda in aka ce za a tafi hakan rayuwar ba za ta yi daɗi ba so wajibi ne ya zama kowa ya saita rayuwar shi ta yadda za ta tafi da ainihin wato rayuwa irin na a lokacin da aka cire tallafin musamman a birnin waɗanda suke kamar da matsakaicin karfi ko kuma wanda suke da ƙananan suke da ƙaramin karfi <clears throat> Don kaman ga manya waɗanda suke kuɗi suke samun kuɗi su wannan ba lalle ne abubuwa su canza sosai ba za su iya canza amma ba kamar yadda na eh, wato masu rufin asiri wato middle class kenan da kuma wanda suke ƙasa talakawa ba saboda a birnin ma akwai talakawa akwai ma'aikata na suke ƙananan ma'aikata ne albashin su bai da girma akwai na kuma matsakaitan ma'aikata ne su ma albashin su bai da nisa bai da girma so dole ne mutum ya sanya na zai daidaita ta yadda zai samu ya cimma abin da ke so ya cimmawa wani saitin kuma shine mata na gida dole su ma a nuna musu cewa rayuwa ta canza fa abubuwa sun canza idan aka ce za a tafi a haka to ba za a kai gaci ba so dole a nuna musu cewa su ma yadda ake cin abinci a gida dole canza yadda magana anko dole a dakatar da shi mace tana so sai ta sa zani na dubu ɗari biyar ko na dubu ɗari biyu dole shi ma a sassaita shi da su a zauna lafiya in kuma mutum makarar ma'aikaci ne ma ya kai matan shi irin garin na Abuja in ba zai yi ba ma sai ya dawo da ita gida ko kuma ya dawo da ita kila garin da yake dai zai zama da sauki ko kuma irin ya kawo ta in ta wata ɗaya ya koma da ita ko in ta wata biyu ya koma da ita ta wata biyu don ya samu sauki so rayuwa dole ya kasance ta zama ta canza saboda in ba a canza ba ba za a abubuwan ba za su ma mutum sauki ba sai ga mutum yana nema ya shiga waɗansu hanyoyi daban-daban kila mutum bai cin hanci da rashawa sai ya fara yi kila mutum bai yana girmama kanshi yana rike mutuncin kanshi sai ya fara roƙe-roƙe ko kuma ɗan abubuwan da bai kamata ba dai ta inda zai zubar ma da mutum mutunci so rayuwa irin wannan a irin wannan yanayin dole ne ya zama ta canza an sassaita ta saboda gudun kada a faɗa abin da bai kamata ba tun tun dama ake magana cewa idan aka tattala tallafin rayuwa zai zama ta tsananta kuma kaga dole standard of living wato yanayin ingancin rayuwar mutane dole ta ragu saboda yanayin nau'in cin abinci zai ragu yanayin da ake sa sutura zai ragu wurin da ya kamata mutum ya tafi da moto kila motar shi private zai hau motan haya ne wurin da ya kila ya kamata ya hau motar ma na haya ba zai yi ba kila takawa zai yi to kaga duk waɗannan abubuwan da suka tattaru suka zama wato matsaloli da ya kamata wajibi ne ya zama wajibi ga kowa ya sassaita rayuwar shi ya yi living according to his uh, means abin da kake da shi hakan zaka daure ka taƙaita ka amfani da shi ta yadda za a gudu tare a tsira tare. Masu sauraro da wannan bayani na Dr. Ismail Ancau masanin tattalin arziki da harkokin kasuwanci shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust, ku huta lafiya.